sanarwar rundunar kasashen na yankin tafkin chadi wacce ke dauke da sa hannun jami'in hulɗa da 'yan jarida a rundunar haɗin gwiwa kanal muhammad dole ta fara da cewa farmakin operation dole da askarawar rundunar haɗin gwiwa suka kaddamar a dajin sambisa ya tilasta wa 'ya'yan ƙungiyar boko haram tserewa zuwa arewacin jihar borno iyaka da ƙasashen niger da chadi saboda haka rundunar ta kaddamar da wani sabon farmaki mai sunan operation gama aiki domin ƙara kakkaɓe ragowar 'yan ta'adda daga yankunan da suka laɓe saboda haka samun wata sabuwar mafaka ya yi wa mayakan na ƙungiyar boko haram wuya in ji wannan sanarwa wacce ta ci gaba da cewa shirin na operation gama aiki da ya kunshi sojan najeriya nijar chadi da cameroon ya ba da damar samun nasarori a fagen daga a kafsawar da aka yi a garuruwan doron naira faidin jumba da yebi tasugiya da yebi jemi da ali kanori da yebi tumanda da alagarno abin da ya bada damar kore 'yan boko haram daga bangaren najeriya yayin da aka ceto wasu ƙauyukan tsibirin tafkin chadi da suka hada da littiri da madayi waɗanda a can da suke hannun masu ta da ƙayar baya rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chadi ta ce a yayin farmakin da ta kai dakarunta sun likira wasu 'yan ta'adda kimanin talatin da ɗaya, waɗanda aka lalata wa kayan aiki masu tarin yawa tare da gano wata malabar makamai daga cikin kayan da aka karɓe karbe daga hannun 'yan boko haram akwai mota kilar helix ko kuma hilos mai dauke da bindiga mai tauki da bindigogi kimanin goma sha hudu kilar aka set wato ak-47 da mitrayet 21 da bindigogin harba roka da wasu dimbin bindigogin na daban in ci wannan sanarwa sai dai ta kara da cewa sojan rundunar haɗin gwiwa kimanin biyu sun rasa ransu yayin da aka jiwa wasu goma rauni kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chadi janar lamidi adeoshun ya umarci askarawansa da ke shiya ta uku ta baga da su kasance cikin shirin kota kwana don karya lagon 'yan ta'adda sannan ya buƙaci fararen hular da ke zaune a wannan yanki su ba sojoji haɗin kai a wannan yaƙi tare da kira ga jama'a da kada a yi ƙasa a gwiwa wajen sanar da 'yan sanda dukkan wata baƙuwar ijiyar da ba a yarda da ita ba in ji wannan sanar sadarwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.